Assalamu alaikum sunana Ayatullahi Tage ina kira ga daukacin masoyanmu na YouTube kama da Instagram, Facebook da ku bi YouTube channel din Jaruma Siyama wanda yanzu haka in kai sacin Jaruma Siyama zaka samu wato ainihin YouTube channel din Jaruma Siyama wanda suke comedy tare da Malam Hudu wato mazaje kar ku sake a baku labari dan buhu buhun dariya da Jaruma Siyama ta tanadar muku sai kun ji kar ku manta ku rubuta jaruma siyama a youtube don kura kallo da kuma nishadi <laughs> na gode alawa idan muka fito kin ji zan kuma baki wani abu kina goma naira goma za a baki ina zan baki abun ma da yafi goma kin ganta hamsin ce ki yi kiu da bakin ki kada ki bari kowa ya sani kin ji amma da wannan jiman jino ko kyauta ke kai wanda hanya ta cika wa ke kyauta muka baki kin ji ke shiga baba ga abokan mama nan gajo ga cikar da cuci ta Thank you.